ba maganan ciki mm. to yanzu aka samu namijin da ya zama mm. cutan ya hana shi aihuwa mm. shi kuma ga maganinsa cikin sauƙi wato alhamdulillah ina maimaita wannan abin yana ban sha'awa akwai dan uwa muna tattaunawa ya ce min ya kai shekara goma sha biyu zuwa sha uku ko bai samu ciki aihuwa ba ran da muka yi wannan darasi washe gari ya je ɗauko a ranar washe gari ya je tsinko ganyen mangoro a masallacin da muka yi karatu da a gidajen mu wallahi malam ganyen mangoro guda uku suka ce za a wanke shi a nika da rabin albasa mm. in aka nika soje daya sai a zuba a cikin kofi sai a sa ruwan zafi a rufe bayan minti goma sai ka sha Allah shine fa'alu limani kuma manhaji na suna sunna shine Allah ya kaddara cewa ba zai aihu ba sai wannan lokaci amma bisa sababi kaza mm. kamar da manzo Allah ya ce mutuwa ɗaya ce amma tana da sabab ce mu ranan da ya fara wallahi bai yi wata bai na yi mm. sai aka ce matarsa ta je asibiti ba lafiya ana zuwa sai aka samu tana da ciki yanzu maganar da nake cikin ya kai wata takwas to Allah ya sauko shi lafiya zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu bil fadlil azim to saboda haka takeice mm. wannan eh, mutum da yake matsalar rashin aihuwa mm, zai yi to ita kuma mace da ya haifar mata ya za ta mm, magance ta wanke mahaifan mm. to wannan dole sai ta aiki uku haka sai ta je ta nemo garin qasdul hindal bahari da manzan Allah ya ce fa inna fihi sab'atu ashfiya akwai ahmar akwai kuma abyad akwai eh, ahmar akwai kuma abyad akwai fari akwai jan to jan shine od na albahari to ta samu wannan cokali uku hmm. sai ta je ta samu hulba cokali uku sai ta hmm. samu auraku zaitun cokali uku hmm. ganyen zaitun kenan ko sai ta samu kashin roman cokali uku sai dai ta samu wani magani wanda mata ba su dauke shi da mahimmanci ba abinci suke yi da shi malamai sun yi bincike yana da tasiri sosai akan cututtuka har farfadiya yana yi shine kurkum me kurkum shine turmeric eh, mata suna ce masa kurkur wani ja za a gan shi ja suna shafawa a fuskansu hmm. to wanda ta samo cokali uku ta zuba hmm. sai ta samo tafannuwanta sai ta sa sai ta tafasa wai me yasa muke yawan sa tafannuwa hmm. tafannuwa an yi bincike an gano duk wani cuta da yake bin jini tafannuwa yana da maganin sa. to in ta tafasa shi sai ta tace in ta tace shi wannan garin maganin ta hada shi ba duka za ta tafasa fa sai ta ɗabi cokali ɗaya sai ta zuba sai ta tafasa da tafannuwa in ta tafasa shi da tafannuwa mm. bayan ta tafasa shi da tafannuwa mm. abinda za ta yi shine kawai garin Allah na wayewa za ta sha in ta sha da safe ta sha da rana ta sha da yamma insha Allah duk matsalar da ya sha mahaifanta Allah zai warkar da ita ina za ta samu wannan magana mm. sai ta duba littafin na mata ta tubbiya zakar ta harkotu samawi ya na diktar muzaffar wallahu ta'ala ala 'yan uwa masu kallon mu da sauraro kun je bayanai da malam yake mana game da abin da ya shafi matsaloli da ya shafi al'umma don wannan ba za mu ce mata kadai ba matsaloli da ya shafi al'umma kuma ya yawaita a cikin wannan zamani don haka kun je